mu assalamu alaikum barkan da sake haduwa cikin shirin rabin ilimi kamar da yadda kuka sani shirin rabin ilimi shiri ne wanda kuke aiko da saƙon tambayoyin ku dangane da abin da ya shafi rayuwa musamman ma akan addinin musulunci wanda malam hamza bin isaac cikin murtala limamin masallacin juma'a yan tamashi da ke cikin ƙwaryar birnin kano yake amsa muku tambayoyin suna na khadija ahmed tayiri ne ce wacce nake kasancewa da ku a wannan lokaci a halin yanzu ma muna tare game da malam zai yi sallama a gare kuma na ta sallama ga masu kallon uh, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to alaika salama rahmatullahi wa barakatuh tambaya ta farko tana cewa assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce menene hukuncin wanda yake wasa da yara mata sai sha'awarsa ta dinga motsawa a lokacin da yake tare da su to bismillahir rahmanir wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin <clears throat> bayan haka yan uwa wannan al'ada al'ada ce wadda ba ta da kyau kwarai da gaske kuma shi ya san don hakan yake wasa da su ɗin saboda akwai wani amfani a ciki ko kuma wani biyan bukata nasa a ciki shi yasa yake <coughs> wasa da su yara mata ɗin amma ba don haka ba ba zai aikata haka ba da cewa ya yi ya faru sau ɗaya <coughs> sai mu ce to kuskure ne amma yana yi yana wasa da yara mata kuma ga abin da yake faruwa a kansa so da haka wannan abu ne wanda yake makaruhi ko ce ma haramun domin zari'a ce da za ta kai zuwa ga haramun din in an bar wannan ba a magance ba to wata abin zai kai shi zuwa ga zina ko mu ce irin abin da ake kira da suna faɗe din nan domin lallai in ya ci gaba da yin haka bai daina ba to abin zai kai shi zuwa ga haka so da haka shi yasa Allah maɗaukacin sarki <clears throat> ya ja hankalin al'ummar musulmai da cewa wala taqrabu zina kada ku kusanci duk wani abin da zai kai ku zuwa ga zina ko kada ku kusanci zina kusanta zina yana da alaƙa da wannan layin da ya biyo inda za ka yi wasa da mace ko mun kankanta ta ko mun girmanta a wani gurin da yake kaza to za a samu zuwa ga afkawa zuwa ga zina lalle lalle kada ya zama mutum ya haka wani guri Allah maɗaukacin sarki yana cewa la taqrabul fawahisha ma haramin ha wa ma batana kada ku kusanci wato alfasha wadda take a fili da wadda take a ɓoye da haka yana daga cikin kusantar zina mutum ya wasa da yara mata yana daga ciki ko da ku yana ganin cewa aiwai na yara mata ba balagagu ba ne ba a eh, ai ba mamaki kai shi ɗan ya zayyana ma wani abu a zuciyarka su ba su ma san haka ba kaga daga nan sai wata matsalar ta zo ta faru wata daga cikinsu sai ta je ta faɗa ta ce ai wane yana yi mana kaza ko yana ce mana kaza to daga nan kaga matsala ta zo ta faru to saboda haka ya kamata mutum ya kiyaye irin wannan al'ada ce da ba ta da kyau kuma haramun ne ma mutukar ya zai wasa da su din ya san cewa wannan abun zai kai ga haka to ya zama haramun Allah ya sauke ya kuma kiyaye mu na'am assalamu alaikum fatan alkhairi ga malam tambaya ta ita ce ina yin tafiye-tafiye sai na dinga kiran mata na a waya muna yin hira wacce za ta tayar mana da hankula malam hakan yana da laifi to kwarai da gaske wannan yana da laifi domin <clears throat> inda kana da tunani ma ko ka tsaya kayan nazari sosai zaka ga abin kai zai cutar kwarai da gaske mace ka je kai mata hira wadda <clears throat> za ta tayar mata da hankali daidai yake da ka taɓa ta to <clears throat> kai ka zo kai mata hira mara daɗi ka tayar mata da hankali ka bata kuma a gida kai kuma kana can kana wata ƙasa ko kana wani ma yanki kana harkokinka yanzu bayan ka gama mata wannan hirar kana da tabbacin cewa ta haƙura ta tsaya iya hirar da aka yi mata waye gaya ma bata fito ba waye gaya ma bata ɗaga waya ta kira wani ba wanda zai zo gidan baka nan tunda ta tabbatar baka nan ba kuma za ka da yanzu yanzu nan ba wa ya gaya ma bata fita ta tafi wani waje ba kun ga akwai hadari kwarai da gaske mutum ya yi wa matarsa magana ya motsa mata sha'awa ko ya motsa wa kansa ya kuma batta ɗauka kai kai ne za ka iya jurewa tunda kai kana tafiye-tafiye to amma ita da take zaune a gida fa shin a gidan ba wani kaga irin wannan idan gida ne na jama'a kwamacalar jama'a za ta iya nema kanta wani layi daban wanda kai baka yi zaton wannan layi ba so da haka bai kamata mutum ya irin wannan ba abu ne wanda yake wato zai kai shiga haramci kwarai da gaske wuce haramun ne ya yi matarsa hira irin wannan ya tayar mata da hankali kuma ya kashe waya a kashe waya kuma sai gobe ko jiba a sake yi kuma ba san abin da zai faru ba da haka akwai yiwuwar ana kan wannan hirar ta samu ta dama ta afka kanta ko kuna gama hirar ta samu ta dama ta afka kanta Allah ya sauke ya kiyaye mu na'am Assalamu alaikum Allah ya tsara wa malam lafiya. Tambaya ta ita ce ina ƙasar Saudiya muna aiki shin idan aka biya mu albashi za mu iya fitar da zakka? To, aiki baya fitar da zakka. <clears throat> Kuɗin albashi ba sa yin zakka komin yawansu. Ba a zakka da kuɗin albashi ko kuma kuɗin da kuka yi ƙodago aka ɗauka aka baku ko da ku kuɗin sun kai yawan zakka. suna yin zakka ne kawai idan sun zauna sun shekara misali ka samu wani aiki mai moro wanda ya kai naira miliyan ɗaya misali ita kuma zakka a ce miliyan ɗaya ne ake bayarwa to wani miliyan ɗaya da aka baka sai ka ajiye ta sai baɗi yanzu wannan watan da muke ciki ƙarshen na goma sai ya zo tana nan a ajiye kuma ka bincika zakka ka ji yanzu ma zakka kan haka take tana nan yadda daidai wannan kuɗi yake to shine za ka yi musu zakka amma kayan aiki an ɗauki kuɗi an baka yanzu babu zakka a kansu saboda ka babu zakka ko kaɗan a kanka illa dai in ka ga dama za ka iya yin sadaka a cikin abin da kake samu a kallafawa kanka cire wani percentage ka taimakawa marasa shi marasa ƙarfi ko ka ba da shi a masallatai ko malaman addini da suke gudanar da hidimomi na addinin musulunci rinka ba su don su ƙarfafi rayuwarsu wajen gudanar da al'amuran addinin musulunci ko makarantu da ake da su ake karantar da addini na yara ko na matan aure ko majalisai ko limaman juma'a ko kuma marasa ƙarfi mabukata da suke a gari da shauransu duk bangaren da kai niyya to sai ka ce duk kaware duk wata za ka cire kaza za ka rinka bayarwa to da wannan taimako ne ko kuma ce sadaka ce kake yi don allah ya sa ma albarka cikin dukiyarka amma ba zakka ba da ka ba zakka a dukiyar albashi na'am masu kallon mu kada kuma ta kuna kallon wajen ilimi ne da ta hannun matashiya tv kuma za ku iya aiko da saƙon tambayoyin ku ta kan namba sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida ko kuma ku bibiya mu a shafukan mu na youtube mujallar matashiya da instagram mujallar matashiya da facebook mujallar matashiya za mu je mu karɓi saƙon talla idan mun da shirin zai ɗora. Albashirinku masu kallo da sauraro muna sanar muku da sabon tsarin tallata hajar ku cikin sauƙi a gidan rediyo da ma talabiji kai har ma da sauran kafofin sadarwar intanet a bisa doron ƙawance tsakanin mujallar matashiya da aminci rediyo. Sauti raɗau-raɗau hoto fesfes bidiyo tangararan domin tallata hajar ku ko kuma ɗaukar nauyin shirye-shirye. Ma'aikatanmu a shirye suke domin gamsar da ku ga kayan aiki na zamani tare da aiki da ƙwarewa. Sabon tsarin zai baku damar tallata hajar ku a cikin sauki domin inganta sana'o'inku. Ina 'yan kasuwa, masu kamfanoni, 'yan siyasa da sauran mutane da ke ɗauke da sanarwa ta musamman domin al'umma. To ga dama ta samu ta yadda za ku tallata hajar ku cikin sauƙi ta hanyar sauraro ko kuma kallo da ma hotuna har ma da rubutaccen bayani. Ga wani takaitaccen bayani daga sashen kasuwanci na Amincin Rediyo. Muna muku barka da zuwa sashin tallace-tallace na tashar Aminci Radio. Tsarukanmu kamar yadda aka saba tsarika ne masu ƙayatarwa kuma masu sauƙi da rahusa tare da saka muku su a cikin shirye-shiryenmu ingantattu. Shirye-shiryenmu masu tarin Uh, masu sauraro ko me da ya shafi ake tallatawa a nan wannan sashi muna yin iya bakin ƙoƙarinmu wajen ganin mun yi maka shi yadda al'umma za su gamsu da irin hajar da kake tallatawa kuma na tabbata matashiya ma shaida ce akan wannan eh, sashi namu Kofar mu a buɗe take ga masu ƙananan sana'o'i da sauran 'yan kasuwa domin inganta sana'o'inku tare da samun gwaggwaɓar riba. Hakan zai kasance ne bayan kun tuntuɓi sashen kasuwancin ƙawance na mujallar matashiya da aminci rediyo ta hanyar samun mu a ofishinmu gida mai lamba biyu kan titin Indifenda a kanan dabo ko kuma gida mai lamba ɗaya ba kan titin France Road a kanan dabo ko a lambobin wayar mu kamar haka sifili takwas sifili uku biyar shida bakwai shida ɗaya hudu biyu ko kuma sifili takwas sifili tara shida uku uku tara tara biyu shida shida har ila yau akwai sifili bakwai sifili takwas biyar uku ɗaya ɗaya ɗaya biyar bakwai mujallar matashiya da aminci rediyo mun ɗaura ɗamarar tallata hajar ku a yanayi daidai da zamani. masu kallon mu barkanmu da dawowa assalamu alaikum malam mutum ne yana tare da budurwarsa wadda zai aura sai aka samu kuskure suka kusanci juna yaya matsayin aurensu zai yi ko kuwa daga wani bawan Allah to alhamdulillahi <clears throat> wannan baya lalata aure kwarai da gaske kawai dai abinda ake so a tabbatar tana da ciki ko ba ta da ciki wannan kusantar da aka yi in allah ya kaddara ba ciki shi kenan sai dai <clears throat> ka nuna mata halinka ita ma ta nuna ma halinta to kuma kaga kai duk lokacin da ka taga kayi wata budurwa a gefe ɗaya abinda take kaddarawa in ka tafi abinda kake kenan saboda ka shi sa ba a son matar da za ka aura ko yaya yake ka ba da wata ƙofa ta gano wata illa taka game da mace a waje saboda in ka aure ta kullum in ka fita musamman in ta san kana da wata gani take wannan harka kake zuwa kana yi <coughs> da haka ya kamata mutanenmu mu kiyaye kwarai da gaske amma auren ku yana nan babu wata matsala za a iya ɗaura muku aure ba komai amma a tabbatar da ciki ko ba ciki inda ciki a san yadda za a yi a magance da wannan cikin a zubar da shi kar a yi aure da ciki in kuma ba ciki shi ke na alhamdulillahi sai a kiyaye gaba amma dai aure na nan babu wata matsala Allah ya taimake mu na'am assalamu alaikum malam barka da warhaka menene hukuncin mai zuwa wajen malamin duba akan abin da zai faru sannan kuma ina so a yi min bayani akan istikara da haya to <clears throat> zuwa gurin malamin boka haramun ne da malami wanda ake cewa malami wanda yake duba da ƙur'ani ko wanda yake duba da sahamul anbiya'i ko wanda yake duba da ƙasa ya shimfiɗa ya zuba a tsumma ko a wani allo-allo haka ya zazzana da kuma boka wanda yake boka ne tantagarya bokanci yake yi da ɗan duba wanda yake duba da carbi ko yake duba da tsakon kwani ya zuba tsakuwa da wanda yake duba da tsuntsaye da wanda yake duba da kowanne irin nau'i har ma masu yi da waya ya za akwai application na waya na duba in ka zo gurinsa kawai haka zai zauna ya zauna da waya kuna zaune kawai zai gaya ma za ka ɗauka ma ba wani abu yake ba amma yana kuna magana da shi yana tattaɓa yana tattaɓa sai ya gaya ma abin da zai gaya ma saboda su kansu masu bokancin na duniya sun zauna sun tsara abin sun mai da shi application sun yi software ɗinsa an sa shi application 'yan duba suna da shi suna mu'amala da shi to duka waɗannan haramun ne manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce man ata kahinan aw arrafan fasadaqahu faqad kafara bima unzila ala muhammad duk wanda ya je gidan boka ko kuma ɗan duba ya gasgata shi da abin da ya gaya masa to ya kafircewa abin da Allah ya aiko annabi da shi shine alqur'ani ma'ana wannan ya nuna ka kafircewa alqur'ani to saboda haka yan uwa lallai ne wajibi ne mu kiyaye bokaye mu kiyaye 'yan duba mu kiyaye wasu ma da zaka ga suna shiga wata riga makamance irin wannan sai ga shi ba wannan yake ba amma sai gan kai ce na ga wani alkhairi tare da kai kai ai kai akwai kaza tare da kai to irin waɗannan abubuwan ya kamata ce mu kiyaye su don abubuwa ne wanda suke wato masu haɗari wanda za su rasa mutum da za su kai mutum zuwa ga rashin imaninsa a mazhabin malikiya idan mutum ya zama boka ne yana duba yana bokanci hukuncin sai an kama shi ne a sare masa kaket a kashe shi saboda mushriki ne yana hada kafada ne da Allah subhanahu wata'ala ma'ana yana nunawa shi ma fa Allah ya san gaibi shi ma ya san gaibi Allah madaukakin sarki ya ce ba wanda ya san gaibi sai shi kullu ya'lamul alamul ghaiba illa Allah ka ce musu ba wanda ya san gaibi sai Allah kai kuma ka ce ka sani wannan auren da za a yi akwai alkhairi a cikinsa wannan auren da za a yi akwai ba alkhairi a cikinsa wannan kasuwanci da za ka shiga akwai kaza duk wannan abun ka zo ka tambaye shi yana gaya ma abin da zai zo nan gaba to kaga wannan kuskure ne kwarai da gaske da haka haramun ne zuwa gidan boka kuma rasa imani ne a kansa to kana maganar a gaya ma yadda istihara take istihara ko da gaya ma haka wata ba za ka iya riƙewa ba musamman ita addu'ar da ake yi din ka je ka nemi hisnul muslim ko su littattafai wanda aka rubuta addu'o'i a cikinsu da azkar akwai istikhara addu'a ta istikhara da ɗaya daga cikin sahabai yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana koya mana addu'ar istikhara kamar yadda yake koya mana wato tahiyya ta cikin sallah da ka gaba gaba gaba manzo Allah ya koya mana za ka yi arwalla ka zo ka yi sallah raka'a biyu idan ka gama sallah ka raka'a biyu ka abin nan sai ka karanta wannan addu'a ka ce ya Allah muna neman neman zaɓi daga gurinka in ka san abu kaza da kaza da kaza alkhairi ne a gare ni Allah ka tabbatar mun da shi ka kawo mun shi ya Allah in ka san wannan abin sharri ne a gare ni Allah ka canza mun shi ka kawo mun mafi alkhairi to wannan shine zaka ka nemi ita addu'ar ka nemi wani malami a nan gefen ko wani ustazu malaman islamiyya su koya ma ita ka kiyaye ta in ka haddace to in baka haddace ba ka rike takardar ka rika karantowa guri guda biyu ne ake ambatar wato a bukata a cikinta da haka idan ka yi ka wa Allah zaɓi sharaɗi shine kar sai ka zo ka ware wata yarinya kana santa kuma kana ganin ita ce kake ƙauna babu wata kuma ka zo ka ce za ka istikara a kanta a'a ana istikara ne akan abin da baka rinjaye a kansa ba kana ganin ka yi ko ba ka yi ba ka aure ta ko ba za ka aure ta ba to sai ka je ka yi istikara in ka ji daga baya kuma zuciyarka tana ta sake yin wajejen abin shikenan sai kai. ba hara bace ba mutum ya zo ya faɗi wani abu ya kwanta bacci ya yi mafarkinsa ba hara bace a zo a yi ma wata laya a sa ma a ƙarƙashin fulanka ka kwanta a kanta wannan duk baya daga cikin istikhara ba istikhara bace ba a zo a ɗaura takarda a rubuta wasu abubuwa a ciki guda biyu a dunkule ta a cikin ƙasa ɗanyar ƙasa a zuba a ruwa a ga wace ce ƙasar za ta riga narkewa ta taso sama a ga abin da ake so a yi wannan duk ba istikhara bace ba can ce kawai wannan ba wani karatu bane ba waccan ita aka samu daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ita ya kamata ka je ka yi muna fata Allah ya mana jagora ya sanya albarka na'am alaikum malam ana baiwa wanda baya yin sallah zakka ana ya halatta babu laifi Allah madaukakin sarki da ya gaya mana inna masadaqatu lil fuqara'i ya lissafa amana mutum takwas a ciki sai ya ce wal mu'allafati qulubuhum da waɗanda suke kuma ana tausar zuciyarsu mutum wanda ba musulmi ba ne ba amma ana gaisa ana mu'amala da shi da aka kawo zakka sai aka rarraba aka rarraba shi ma sai aka ce masa ga wannan aka ware kamar buhu biyu na shinkafa da wasu 'yan kuɗaɗe aka ce to ga wannan kai ma naka ne ya ce me aka ce zakka me zakka aka ce sadaka kyauta musulunci ne ya haɗa yake ba mutane kai ma ya baka sai ji daɗi ce to wannan addini ai addinin taimako ne haka wannan addini addini ne mai kyau ƙarshen ta sai ka ga ya shigo cikin addini wato ya zama musulmi da haka ya halatta a bashi idan musamman ma dai idan an babba musulman bai fi ɗaya ne cikin goma ba amma baya halatta kuma saboda ana neman ta ta'alifin kalbi ɗinsa a hana kowa musulmi a kwashe zakka a je a raba da akwai wanda suke irin wannan alhaji ne mai kuɗi sai kwashe zakkarsa sai tafi can ƙauyensu arna ne je dai raba musu kuma nan ga musulmai ya bari wasu ma amili na alaiha ne duk a nan gurin ya hana su sai tafi can danginsa asali sai je rarraba musu in yi masa magana ce ai so muke ko za su musulunta ba wani musulunta da za su abin da yasa ba za su musulunta ba saboda ai babu ma da awar kusa da su kai ba da awa kake musu ba kawai taimako kake kai musu a matsayinka na dan uwansu amma da kuna tare da su ne ana da awar da su ana nuna musu addinin suna kaucewa to shine irin wannan wano ta'alifin zai zama an samu nasara a kansa Allah ya taimake mai mana muwafaka na'am masu kallon mu duka duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na rabin ilimi na wannan rana inda malam ya yi bayanai a kan tambayoyin da kuka aiko malam sai sallama ga masu kallon mu to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to alaikar salam wa rahmatullahi wa barakatuh kuma za ku aiko da saƙon tambayoyin ta kan namba ba sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida a madadin shugaba kuma jagoran matashiya tv abubakar murtala ibrahim ne khadija ahmad shayin ke cewa allah ya ba mu alkhairinsa